masu kallonmu da sauraron barkanmu da sake dawowa bayan hutun rabin lokaci ga wanda suka buɗe akwatin talabijin su yanzu muna cikin shirin ku ni shawara wanda yake tattauna matsalolin da suka shafi tarbiyya musamman matsalolin yara da kuma hanyoyin da ya kamata a warware su. wannan shiri yana zo muku kai tsaye ne a inda za ku iya kira lambobin mu da za su zo muku akan akwatin talabijin malam barka da sake dawo kafin mu je hutu rabin lokaci ina tambayar ka eh, su bar gida su koma wani gida alakan shi da sa yaro fitsari eh, saboda canjin wuri da ya samu mm. zai iya masa tasiri ko canjin wurin kwana ne kawai wurin da yake kwanciya a ce kwanta wani wuri zai iya masa tasiri kuma ya sa shi saboda rashin natsuwa mm-hmm. sai ya samu sai a sami yaro ya yi fitsari ah, saboda lokaci na ga za mu dan karanto wasu daga cikin matsalolin nan musamman ga <laughs> yawuwa eh. ah, akwai rashin wayo <laughs> eh. ah, a bar yaro har wani lokaci kar a tsananta mm-hmm. ba dole ba ne duk yaro zai samu kansa irin wannan sai an koya masa a hankali Ah, don haka in yayi wayo ne shekara biyar shida lokacin zai fara zama damuwa mm. sosai sosai mm. yawwa ah, daga ciki akwai tsoro na mm. tashi da dare watakila duhu sai kaga yaro yana jin tsoron ya tashi su kuma iyaye ba su yi masa wani tanadi na taimaka masa ba akan wannan duhu ko nisan ban daki daga wurin da suke kwanciya duk ya kamata a fahimci wannan daga ciki ta iya yiwa ban dakin kansa abin tsoro ne ba tsafta ba kulawa yaro yana kyamar ya shiga yana jin tsoron shiga kai kanka babba a wani ban ɗaki in ka je ma sai ka tsorata ka firgita na yaro karami na haka akwai buƙatar a lura duk da irin waɗannan matsaloli dalilin ba wai wani abu ne na daban zai iya tashi wala Allah amma saboda duhu ko yanayin ban ɗaki sai sa yaro kawai kwanciyarsa ko ya farka ya ci gaba da fitsarinsa a kwance musamman ma idan ban yana da nisa daga yana da nisa daga ɗaki mm. ah, don haka akwai buƙatar a lura kuma a ɗauki matakan da suka dace akwai daga ciki ah, yawan shan ruwa da daddare mm. da zaran magariba ta yi ah, kaga wasu yaran an kyale su suna ta shan ruwa a haɗa abin sha a ta basu su sha kunu su sha ruwa su sha menene kuma da yawa mm. watakila ma abin da za a yi amfani da shi da daddare ruwa ne wanda zai iya kawo fitsari to malam muna da wani akan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna magana da haya abubakar daga saudiya to malam yahya abubakar muna marhabin da kai a cikin wannan shiri yawa ina wa malam barka da zuwa barka da dai barakallahu fiku bismillah malam malam wannan magana da kuke tana da kyau sosai saboda kamar irin nan kasashen za ka samu ba sai masu karfi kan ba za ka sami yara mafi akasari nan mata sukan sa wa yara cimada ko famfas zan ce da kai ne. Mm. to wannan abin yakan kara karfafawa yaro a nan sai ka ga yaro wallahi ya kai shekara biyar shi ko sai ka ga ya saki tsari a ɗauki ya sauko kaki mm. saboda ita wannan shifa da tana sa mutum da ake yi wajen ko kwanciya ko kuma za a tafi yawo haka sai a sa musu wannan shimara to yakan tarbiyyar su yakan sa sabo da wannan din kowane lokaci duka dauki yaro za ka unguwa wannan gaskiya ne duka da ka rika mm. mamaki ga shekarunsa sun yi nisa mm. ga shi kuma ya daina irin wannan halayya ba mun gode kwarai da gaske wannan ya kamata a kira ga mata wani kamar wani shekaru bakwai wani step ya kamata yaro a ce an daina sa masa wannan shi da a fara mm. tsorar da saboda nan in ka ce da mace na sa yaro sai ta ga cewa kamar kai kuɗin ka ne kake so ba ka so saboda saboda kai baka bata ka ba za su ce saboda za su ce saboda ba kai kake dokan shi ba bai maka fitsari ba ka bata zakanka yawa Allah fakar alheri eh. mana wallahi haka ne kuma akwai shan madara nan za ka samu shi kan ba sai mai karfi can ba mu eh. kanmu nan ba masu karfi ne can ba amma za ka samu matan mu sun yi dogaro da ba ƴaƴansu mm. sai su hana shi nonon su rinka bashi madara mm. madaran nan kan shi fadar nan kan madaran nan aka hasafta abin da suke ci mana malam an eh, eh, eh, mun gode kwarai malam ya mun gode Allah ya saka da alheri Wani ya sa maganin da malam ya muna da wata tambaya da ta zo muna daga Najeriya Abuja ina son sai mu haɗa ta a ƙarshe da maganin malam ya sai a yi bayani a in mun san abun nan bari mu barka ka karasa wannan abubuwan da ka ina ganin ko za mu shiga mm. kan hanyoyin da ya kamata mu bi domin magancewa mm. kuma hatar tambayar shi malam haya za ta iya mm. shiga cikin wannan a wannan wuri ya kamata mu sani cewa musamman iyaye mata lallai sai mun cire kasala yawwa sai mun cire kasala sai mun tsaya sosai domin mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma 'ya'yanmu domin su daina fitsarin kwance a nan abu na farko shine uwa wadda take uwa ta san mm. tarbiya za ta iya gane yatta ko ɗanta tun ma suna 'yan watanni mm. yayin da suke da bukatar ko yin fitsari ko ba haya tun a wannan lokaci su koya ma yaro hawa musamman a po mm. eh po wannan da ake abin yanzu ko ina ana samun sa ko ina ana samun sa yi maganan fo ne saboda tsafta ba kamar yadda aka saba ba kawai a ɗora yaro saman kafa ya yi fitsari mm, ya yi banɗaki a wurin ya yi komai a tashi a dawo kuma a bashi kunu kuda na <laughs> saman abin nan kuma ana bashi kunu nan take mm. ba a eh, tsaftace wurin ba mafi mm. kyau a yi fo a kula da wannan abin da eh, nake so in ji hankalin iyaye uwa ta kiyaye ta tsaya sosai ba karamin abu ba ne abu na farko ta fara gane ɗabi'ar yaro yayin da yake da bukata irin wannan sai nan take tun wata hudu wata biyar a fara ɗora shi afo mm. ana rike da shi yana ki yana kuka kwana biyu ne nan da nan ya saba mm. ya rage miki aiki ko da yana da famfas mm. aka fahimci yana da bukata a koya masa in ya gane cewa ga inda ake hawa domin biyan bukata to idan ya ji yana da bukata a nan kana nufin ko yana da yana da wannan pampas din idan an ga cewa yana a balle wannan pampas din a balle shi kar a bar shi in an fahimci cewa ga bukatarsa to malam ina bari mu karanta wannan tambaya mu ji fahwa eh, abin da take kunshe sai a hada a bada mm. ansa gaba da take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan masu gabatar da wannan shiri suna lafiya Allah ya saka muku da aljanna firdausi tambaya ta ita ce ko kuma in ce wani shawara malam zai bani game da yara na guda biyu sun kasance kowane lokaci sai na sa musu famfas ɗin nan dai saboda suna fitsari in ba a sa musu ba ɗaya shekaransa bakwai eh, eh, ɗayan shekaransa bakwai ɗayan kuma shekaransa biyar ina fatan malam zai ban shawara yadda zan yi su daina fitsarin kwanci na gode sosai allah ya saka muku da gidan aljanna tare da ma'aikatan eh, afirka tv duka baki daya allah ya ɗaukaka wannan gidan tv daga fatima suleiman abuja na ah, hakika ah, kamar yadda muka faɗa abu na mm. farko shine tsayawa ga gashi 'ya'yanta sun kai shekara biyar zuwa bakwai mm. hakika wannan akwai damuwa a ciki kuma bai kamata har yanzu a ce ana samu su famfas ba mm. <laughs> eh, maganar da malam ya kira kinan daga saudiya ya kamata a ce yaro ya kai shekara biyar ana samu surplus ba wannan shi yake nuna <laughs> eh. cewa ke da kanki ma ke kika taimaka ma ƴaƴanki akan fitsarin kwanci yani yana samun sakewa da ko yayi ba za a ce mishi ci gaba da abin da kake eh, eh. saboda baka bata wurin kwanciya ita ma bata damuwa mm. dan haka ya girma ya tashi ai a tarbiya mai kyau mm. kamata yayi tun da yaro ya kai shekara biyu da rabi zuwa uku ya daina sai dai can ba a rasa ba mm. wani lokaci zai iya samun kansa ya yi kamar dalilan da muka faɗa a baya yawwa daga cikin abubuwan da zai taimaka miki yanzu a cire famfas mm. ɗin nan na biyu ki yi ƙoƙarin gane wani lokaci yake yin fitsarin cikin dare galibi shi fitsarin kwance yana da lokaci na musamman mm. ta iya karfe goma sha ɗaya ne ta iya karfe goma sha biyu karfe ɗaya karfe biyu ke ki hana kanki bacci mm. wannan lokacin na yi ki tashi ki sanya agogo alam kafin wannan lokaci da minti goma sha biyar kin tashi kin je kin tayar da ɗanki kin kai shi ban ɗaki ya yi fitsari in kika jure kika yi hakuri kwana goma sha biyu sati eh sha hudu sati biyu kina wannan in allah ya yadda ɗanki ya fara sabawa wa'ansunsu ma idan aka saba musu da wannan lokaci za ga daidai wannan lokacin sun ta suna motsa suna dan kuka haka ah. daga nan ita uwa za ta gane cewa ga abin da yake damunsa ah, daga cikin kaga kenan hmm. akwai bukatar ita kanta ta tsaya sosai amma na dan lokaci ne ba zai fi hmm. wata ɗaya ba duka kuma <coughs> shi kenan hmm. yaro ya samu mafita an taimaka ke kan kikin samu sauki ah, daga ciki a iya barin dan haske da yaro zai iya gani ta yadda ba zai ji tsoro ba sannan dama kamar yadda muka yi magana a satin da ya wuce ya kamata dama mu tarbiyyantar da a kan rashin tsoron duhu da abubuwan da suke kewaye da mu domin za su taimaka to gashi ana iya ma sai masa torch lights kamar irin kasashenmu da ba a samun wuta sosai a sai torch a ajiye a ba yaro ya ajiye a ƙarƙashin filansa in ka tashi kaji kana jin fitsari kawai ɗauki torch ɗinka ka haska kai tsaye an taimaka ma yaro da irin waɗannan abubuwa daga ciki kar a tsananta mm. a shekarun farko kar a wuce iyaka yaro bai riga ya wayo ba shekarar farko zuwa shekara ta biyu kar a wuce iyaka har zuwa shekara uku tsanantawa kamar da muka bayani ƙara cutar da yaro yake kuma ba daidai ba ne a zo a taro a ta masa ihu ko a ta dukansa wasu yaran ma har a makarantar in sun ji za a ce a je a faɗa mm-hmm. wai ana ganin cewa in an kunyata shi an tozarta shi gaban yara shi zai hana shi yayi mm-hmm. wannan fa illa take da shi wani lokaci akan iya ma faɗa wa malami shi ko malami ya zo cikin aji ya fito da shi ya nuna shi wannan gaskiya ne mm. a ga wannan kuskure ne ba daidai ba ne a ce ne mai fitsarin kwance mm. daga cikin abubuwa da za su taimaka ma yaro domin ya daina wannan idan kun fara wannan ah, abin tare da shi wurin taimaka ma juna mm. sai muhimmin abu ne wannan yana da kyau a ƙarfafa yaro duk lokacin da ya kwanta ya tashi bai yi fitsari ba to a yi masa kyauta ma <laughs> masha Allah yau ka tashi ga kanan lalle ka girma ka zama ka yi wayo abubuwa sun yi kyau a ashe masha Allah a yaba masa a karfafa shi a nan wasu malaman tarbiyya suna cewa a yi masa abun nan allo mumtaz ran da ya yi fitsari ya sa bakin abun na alama hmm. ran da bai bai sa fara <laughs> alama mai kyau kenan eh, to eh. idan aka tara sai a bashi kyauta kamar yadda kace akan wannan kwana saboda a karfafa shi amma kafin mu ci ga malam muna da wani kan layi bari mu karbi kira assalamu alaikum to ina ganin layin sai ya yanki na malam ci gaba to ah, daga ciki akwai hmm. ayi kokarin nuna ma yaro soyayya da kauna da jin kai na'am da kusanci saboda kamar yadda muka faɗa damuwa takan sa yaro fitsari mm. watakila matsaloli ko a gida ko a yanayin da yake ciki to idan ana kusantar yaro ana nuna masa yayin da ya yi fitsari a kira shi ya aka yi me faru mm. mafarki kai ne ka ganka ka je ban ɗaki a'a ina ganin kuskure kai a bashi uzuri mm. ya haƙuri na san ba da gangan kai ba ai insha Allahu eh, za a kiyaye in ka ji fitsari ga yadda za ka yi zan ma rika zuwa in taimaka maka in ka ji fitsari kai kokari ka tashi mm-hmm. ga fitilar ka zan bar maka wuta a kunne ga ban ɗakin ka hmm? mm. ah, zan kuma zo wani lokaci tayar da kai mm. amma kar ka kasa ka yi kokari ka cewa ka tashi kaga ba daidai bane a ce an ganka ga kannanka ko kuma ga abin nan ba a cikin kannansa za a yi wannan magana daga ke sai shi ko daga kai uba sai ɗanka a ja shi a jiki a nuna masa kusanci da soyayya irin wannan zai bashi natsuwa daga cikin abubuwan ma da ake cewa yana da kyau yayin da yaro zai kwanta bacci ka zo daidai kansa ka zo dama ka yi masa addu'a ko ka tabbatar da cewa ya yi addu'a ka gaya ma yaro ina son ka kana shafa kansa ka yi bacci mai daɗi a wannan lokaci soyayyar da aka yi masa zai kwanta ba damuwa a cikin zai kwanta kuma nan da nan bacci zai ɗauke shi yani wannan zai sa shi ya yi bacci cikin natsuwa ba tare da damuwa ba saboda takan yi cikin yani in yi bacci da damuwa zai yi ta sa shi wani mafarki haka wanda zai kai shi da tsarin kwanci hmm. daga ciki abubuwa da ya kamata a kiyaye kamar yadda muka ce a dalilai da suke sa yaro fitsarin hmm. kwance akwai shan ruwa ko abu mai ruwa da daddare to ya kamata a takaita a karanta wannan abu musamman a farkon dare mm. tun daga farkon dare he har zuwa lokacin da zai kwanta a bashi daidai bukata eh, kar kuma a bashi <coughs> da kishin ruwa a'a mm. amma kuma kar a yawaita a yi kokari a kiyaye a karanta da zarar an ce magariba ta zo ta yi kokarin karanta ainihin abu mai ruwa wurin yara saboda in suka sha yi musu yawa mm. to ba shakka za a jika gado mm. eh, za a jika shimfiɗa <laughs> eh, eh. abinda su iyaye ba sa so ke abinda ba sa so mm. yawwa don haka sai a karanta daga cikin abubuwa ma da zai taimaka ma yaro shine a koya masa kokarin rike fitsari musamman da rana mm. a lura wasu yaran za ka ga cewa da sun ji fitsari to shi kenan ba nutsuwa zauna da yaron ki da yarki ga ya kamata a ce ka fara iya rike fitsari a nan malam ko da idan aka koya masa iya rike fitsari za a iya nuna masa ko da ya ji din hmm. a ina zai je ya yi wannan bawulin nasa sosai kuwa hmm. ah, dama ai ah, ka ga yana ɗaya daga cikin wannan bayanin da kai hmm. ah, da yawa hakika za ka ga cewa musamman mutanenmu na karkara sai ka ga ana kyale yaro a ko'ina a cikin gida zai iya musamman tsakar gida kawai da yaro ya ji bukatar sa zai tsuguna ya yi ba tare da an damu ba mm. dama yana daga cikin abubuwa muhimmai wanda yake addinin mu ne tsafta a nuna ma yaro cewa ga inda ya kamata ba nan ba ma yaro dan shekara biyu mm. a nuna masa cewa al'aurarsa bai kamata kowa ya ganta ba balantana ma ya tsuguna a cikin mutane dan shekara biyu shekara uku ka gan shi a cikin gida mm. ko a waje ya tsuguna yana biyan bukata wannan fa ba tarbiyyar addinin mu ce yana daga cikin ladubba na addini kiyaye al'aura sannan kuma a nuna ma yaro ina ya kamata ije ya fitar da kazanta mm. a cikin sutura don haka wannan yana da muhimmanci abin da muke magana a kansa riƙe fitsarin yayin da ya ji kada ya zamanto akai-akai kawai da ya ji a wani lokaci ina jin fitsari a yi kokari ɗana ƙoƙari ya jure yi kokari ka ga cewa ka kara minti biyar kawai wani mm. minti biyar eh. a fara da kaɗan eh. minti biyar yi kokari ya rike ma ina ji yi kokari <laughs> a hankali yau in aka yi gobe aka yi jibi sai ga ya kai minti goma yayin da ike jin tsari zai rikewa to nan malam <coughs> eh, mm. tsakanin mace da namiji mm. akan samu bambanci wajen rike fitsari ya kamata a ci iyaye sun yi mu'amala tsakanin mata da maza wajen rike gaskiya ne a fitsarin kwanci kamar yadda masu tarbiyya suke bayani galibi ya fi faruwa a wani maza akan mm. mata duk da kuma mace a wani lokaci rike fitsarinta ba kamar na namiji ba mm. amma dai fitsarin kwance a yadda masu tarbiyya suka yi bincike galibi maza suka fi samun wannan matsala akan mata mm. wurin rike fitsari dama ai kwatantawa ake saboda shi kan shi rike fitsari in ya wuce iyaka zai zama illa wa yaro na haka ya kamata a kiyaye muna magana cewa a koya masa ya yi kokarin rike fitsari saboda ya tarbiyyantu da hakan mm. yayin da yake cikin bacci <clears throat> yake jin fitsari idan marasa ta saba an koya masa ya rike fitsarin ba zai zama masa da wahala ba kuma zai iya har a cikin dare ya tashi kuma ya je ban ɗaki ya ainihin biya bukatar sa ba tare da damuwa ba mm. shi yasa tun da rana <clears throat> a yi kokarin nuna masa wannan abun ba kawai da yaro yana abin nan ba a yi da gudu a rikice a je abin a'a yi kokari rike to shi kenan kama gaya ma yaro me kake so yi mm. ka gaya masa cewa kana son ka koya masa kokarin kiyayewa da dan rike fitsarin ba tare da eh, ya cutar da shi ba eh. to nan malamin lokaci matsalan da ake samu wajen iya idan aka fita aka je gari haka aka je anguwa wata mafiya uwa za ta ga a yaron yani ya walakanta ta a cikin jama'a ya yi mata fitsari mm, mm. sai masa alkawari da idan aka dawo gida sai ta masa tsinanan duka me ya shawara kan irin wannan mu'amala eh, hakika galibi mm. kamar yadda muke cewa su wasu daga cikin iyaye sukan ɗauki wasu kurakurai da yara sukan yi mm. wanda yake wasu abubuwan ma ba kuskure ba ne ɗabi'a ce ta yaro saboda rashin wayonsa mm. da kuma marhalar da ike ciki dole zai yi na haka wannan ba matsala ba ce mm. bai kamata a ce muna tarbiyya ba kaga yanzu wannan uwar da ta gaya wannan yaro yanzu za ta yi masa duka ta yi masa ukuba ne don me ba don ya gyara wannan laifin da ba eh. sai don ya yi mata abin da ba ta so mm. na haka za ta rama ne ya yi fitsari a gaban mutane mm. ko ya yi kuka a gaban mutane ko ya yi wani abu wanda take ba ta so shi kawai ita kawai an kunyata ta mm. ko bata dake shi a wurin ba za ta dawo gida tana abin nan ɗinsa ta yi masa don haka a nan ba tarbiyya take ba za ta cutar da ɗanta Ah, kuma ba haka ya kamata ba mu gane wasu abubuwa suna buƙatar lokaci mm. wanda fitsari yana daga ciki fitsarin kwance a wurin yaro yana daga ciki yana buƙatar lokaci kamar yadda muka gabatar mm. wasu yaran ko ba komai ya shekara biyar zuwa shida ya daina za ka samu ah, ya daina shi da kansa mm. amma fa kada a dogara da wannan kamar yadda muka ce yaro tun yana karaminsa tun yana watanni wata biyar wata shida a yi kokari a fara nuna masa inda ya kamata ya hau musamman fu eh, a fara hawa da shi yana hawa yana gane wannan sannan iyaye su fara ganewa tun wannan lokaci yana da bukata ta yadda da zaran ya fara girma ya saba to malam bari mu duba saboda nan tunda da an yi maganin kan fitsari mm. takan yi mutum ya ta tunanin to idan ina ɗauke da yaro mu duba ta ɓangaren a addinanci haka mm. idan yaro ya yi min fitsari tsakanin a mace da ɗa namiji mm. ya zan yi da wannan fitsarin shin zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba shin kana suna da sun yi samu najasa ko ba samu najasa ba ah, wannan abin da yake ah, a shari'a idan ya mace ce tun lokacin da aka haife ta fitsarinta mm. yana bukatar a wanke shi a sa ruwa a wannan guri kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuwa ɗa namiji ne mm. har sai ya zamanto wani abu wato ya fara cin abinci ya shigar da an fara ciyar da shi wani abu banda nono a wannan lokaci lokacin ake bukatar a wanke amma shi kan shi mm. yaro akwai bukatar a tsaftace idan ya yi fitsari a kan jiki ko da namijin ne ba wai kawai shi kenan ba za a sa ruwa a kan wannan a mm. yayyafa eh, na mace sai an wanke yaro yayin da ya zamanto ya dan fara cin abinci fitsarinsa daidai yake da na babba kamar da ya mace daidai yake da na babba mm. na haka sai a kiyaye idan ya taba wurin da ake sallah eh. ko tufafin da ake sallah da su mm. to lallai sai an tsaftace wannan abun sannan ne za a yi abin da yake na ibada a wannan abu to malam a gurguje a matsayinka na malamin tarbiyya pampas kana ganin yana da lokaci ko a kana ganin a daina sashi a yana da lokaci yana da mm. amfani amma a lokutan farko mm. a lura a taimaka ma yaro yayi masu taimaka ma kansu da ai kyalle ake sa napkin ake eh. wanda yake sai kaga ya cutar da yaro ya yi kuraje ya yi menene pampas ɗin duk baya yi amma kada pampas ya zamanto ya wuce lokacinsa shekara biyu biyu da rabi eh. to ya kamata a ce yaro uwarsa ta fara taimaka masa mm-hmm. ya shekara biyu an fara cire masa pampas za a kwanta da shi ma ba tare da pampas ba to malam ya iya ta zai iya tashi a nan lokaci ya muna halinsa duk da wata tambaya ta shigo muna amma za mu barta sai wani satin idan allah ya kai mu sai mu fara da ita eh, yan uwa masu kallon mu da sauraron mu anan lokaci ya yi halin halinsa sai kuma sati mai zuwa ranar juma'a karfe 6 agogon najeriya da niger karfe 8 agogon makkatul mukarrama inda za mu sake dawo muku a cikin wannan shiri na ku ba ni shawara daga nan muke cewa gaisuwa ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da wanda suka taimaka suka ba da shawara muke cewa ku kasance lafiya da kuma masu kallo da kuka zauna kuka daure kuka bi wannan shiri allah ya samu amfana da abun da muka ji allah ya muna albarka a cikin wannan kwanakin da muke ciki daga nan muke cewa ku kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu إلهي وخلاقي وحر